yanzu na gasa zan iya gane fuskarsa ya na ji ka ne kamar ka baya gurin ko da ka tafi tunani na irin nawa ka san ina yarinya akwai da tunani har manta nake da kaina wani lokacin a wani gurin bacci musamman ma ko cin abinci ma ina tunani ba na iya yi yawai kuma shan ruwa yau kya ashe ni na huta wajen sai mu ci abinci Ke san yawan surutu kan san manta al'amura da sai na samu guri mai ɗan sanyi na yi kamar baccin awa takwas nan warware yanzu aka iya manta ni a ah, ito to yarinya wata ce ke na mara sanki ah. ni ce wacce aka baka din nan ka kai ni fa gidanmu kadiran wa idan wa alaman wa hayya to yarinya ta ba sanar ya dole dole ya ce ban sanki ba to ya za a yi ki kale ka kuma ni ka san cewa ban san kowa a garin nan ba kai kadai na sani kuma ya za a yi kare ka amma kin yi kanya to au shi yasa ka ce baka sani ba ah, to insha Allah na ne na kan bukati. bukaci to shugaban nan na shugaban nan na ma ba ta kirki السلام عليكم عليكم السلام wani salon da ya ingila ina za ta ne haka yi ma na gabta a jarida baba yaro wani jirgin na tona kudin zai sauka ne ko shi mata su ta daban ne tasha tasha kamar yadda motocin mu bos bos suke da tasha ko baka ka jina ne kai yaro ka ka ka ka ka hura mu mu mu ta yo ba goma wa kabiyar salamatu da kai da kai ba a salamatu salamatu salmanu salamatu salmanu a wannan haɗin ya yi dan mata idan jirgin ne ya tashi akwai tashin da ake a abinci ko kwa ba ya sai an je gurin da zai je ni ji da shiga uku a to ka uku da me ka da wannan ai ai kauyanci kawai dan ne ya za ka ce mu dan kauye ko an gaya ma dan kauye banza ne a yaro in dan kauye ba banza ba ne to kai banza ne ita ba ka san tambayar da za ka yi wa mutane ba mai tsoro ka zage sai na rama ba ba kana ka kake koya mun ye eh wallahi ah, ah. kisa shiga wallahi zan tube ka ndanda kila mtu ajura ka hayo ni ne ai kaga yin har banka zan ba ku lakanci in cire kautunci wallahi in sa in sa in sa in sa in sa in sa in sa hukuma ta fara ɗinka ni kuma na sa ai matan yin aiki ka san inda za a kai ka eh, hukuma ne kai sorry sir 你不要说那，你不要说那，你光要说那。 da Allah wannan yaushe yaushe jirgin Dubai zai sauka ni ba nan magana nake so ba ya shigo yana taki ko iyakar kamaru ko kuma ya iyakar Nijar to to ai shi nake ne madam hmm. amma bari gana ta mutu da Allah wai ɗinka muku to ai kowa zai iya zama tela da Allah bai Allah shekarar ki da haifa biya mun tsakani da Allah wannan ba shi cikin tsarin to to naji mm, zan zo gida a same ki amma ki tanadar min da kuɗin man da zan zuba a mota ta rufe baki rufe baki kar ku biyu cika muku

ana kirana kira na da salama saboda sauƙin kai da nake kuma wasu suna kira na kabare saboda iya tsari wasu masu sukan na haya don tsari musu yan matansu ko su. ya kika ji sunan na yayi <clears throat> ah, aboki na isa ku ne kira ne ce zama idan ki anan kaduna zagaya da ke gurare na rayuwa har ki gama kwanakin ki koma ni inda da kike gani na duk gurin buɗe ido a nan kaduna na san shi dan yar sarkin agadar mantuwa ni nake kewayawa da ita har ta gama wannan ɗin ta koma kin ga ke ma kike ga sahun manya ya dai ya ne ba kya magana to ai sai aboki na sai ya ce mun ba kurma bace ko kuma ce hmm. ya kaga wani layi mai ko sai Allah shi ke kun kan da bula ban da daga na zama dan da kenan babu Salmanu da a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu daren ɗan Salmanu kuwa salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan kuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan daren ɗan kuwa salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ba kuwa salmanu daren ɗan Bakuwar Salmanu da bako a gidan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu da Salmanu da Salmanu da bako a gidan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu da ran ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan Salmanu. kai na yin abin da na ga dama a kasar nan idan na ga dama nan da kike gani na ko in je gidajen 'yan majalisu ko gidajen gwamnoni ko gidajen sanatoci ko imbasadojin nan duk da ke ƙarshen na ga dama ranka ta gidan shugaban kasuwa nake zuwa in karɓo kan juyowa ta Bakuwar Salmanu ɗan ɗan Salmanu. Abin da bai sai ki magana. Na san abin da ya hana kira in magana ki ne ki ga na za ki sauka. Yayi. In ma bai ba za a iya kai ki hoton ki gama zaman ki a zaman da za ki a can.

ke samu damar hasa tambayoyi na ina sauraron su Bakuwa Salmanu Bakuwa Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi Bakuwa Salmanu Bakuwa Salmanu Bakuwar Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salman daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar Salman daren ɗan ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salman daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar Salman daren ɗan. a gidan a ji daɗi salmanu kai amma na yare tai, kai ah, to ya za a yi ma mutum ba zai magana ba ko in gwada sa'a ta ne yau kai karfa wani yarinyar ta zo ta cutar da ni ba amma ba komai wanda ya turo ta nasan ba zai cuce ni ba amma ba komai in ma ta yi wani abu ai shi zan kama kai karfa ta kashe ni ba wannan matar da ka turo mu mahaukaciya ce a ce tun da ta zo ko magana ba ta yi za ta maka magana sarai tana da baki da hankalin ka bar ta haka halin ta yi za ta ba magana anya isa ita ce kwa ah to kar kuma ta zo da wani mugun hali ne gane da wadataccen bacci na saki baki na je ko ta tafi da kaina ko kuma ta shiga cikin gida ta mana mugun balla an wada jiki na saki ciki da bai babu abin da zai taimaka mata akan abin da nace ka mata yi mata idan kai mata kamar ni kai wa to shikenan shikenan amma fa isiya to in ka ji hiru fa ka yi bincike to ta gama da ni <laughs> ah, yo ai mu faɗa mata yanzu babu wasu to a ya ban mamaki ashe musulma ce duk wannan shigar da take wallahi ta ban mamaki a to za ta yi magana na tabbatar tana idan da sallah za ta yi magana ai duk mutumin da godiya ce take cin kan kai sallah ka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za ka ji duk wani bala'i ya bi cewa. malamin hajiya ba ta san na kawo kwanan gudu so yake ki fallasa da ni da ke duk a fatattakin ta magana ke ba kya magana amma kuma wannan abun ma ba da ke ya dace da ni nan ya dace ko ba kya ji ne ko ba kya ko ko ba ai na san kira ne za ki nema abinci gaskiya ne Hajiya, akwai rabu abinci ne? Manya kenan. Wai mutum daga ran Allah ya waye na ka shiga ne. Wala na ji iya ban ne. Su yaya, ashe tana zuwa yawo har airport. hala baban ya aiko sako ka yi kai mutane magana banza magana wallahi zan mamake ki in ba na son rai ki dugo ki fasa abin da yake ki dugo Hajiya da abincin ne? Kai ko me ka je yi a airport? Eh abokina ne isa ya turo min da kanwar sirtin za ta sati ɗaya shi ne na je na ɗauko ta. Ya za a yi kana ya mace ka kai ka can sa son ka aje da ita kaɗai. ka kawo ta cikin gida ah, ai ni ba na son aje ta gurin da za ta tafi da ka ta nan kawai ni da abinci ki bani to ni ba ni da abinci sai dai kalan da majaliya ta shiga kici ya da wallahi ba zan dafa mishi abinci ke koyoyi zai da ke to sai karki ba ba a sa abincin nan haka za mu da ba magana tun da kika zo Yan mata ya ne tun da kika zo ko magana ɗaya ba za ki min wacce zan san to ko abin da nake zage ki da shi dai haka ne ke mutuciya ce ko ba za ki min magana ba aiki Eh, ni ba zan ma ƙara ba zan ci komai ma daga nan har ki ba ma zan ƙara ci miki komai ba kuma zan ci komai ma har ki Ka san Global Supermarket? Ye? Ka san Global Supermarket? Ina? ba Allah babu wata magana mai daɗi za ta fito daga bakin sai wani magana global supermarket na san gurin amma billahi da zai illa in na je gurin Allah ya tsine mu Allah to ai fa dole tunda abin da ya kawo ni da ni kenan duk mm.

na shirya. Ai sai na yawan kana ci abinci, yanzu ma ni tashi na maki ne. Akwai restaurant a hanya ma tsaya mu ci abinci a can. Ye? Akwai restaurant a hanya ma tsaya mu ci abinci a can. Babu wasalmanu. Bakuwar Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu Wata rana na kano. idan na fara gudu idan na fito da asuba na fara gudu ba na daina sai rana ta fito shi ne wata ran ina cikin gudu sai na wata hanya wanda ana kaman yan shashai ina zuwa wani ɗan sanda ya tare ni ci shiga wacce mota na ƙi shiga a kanfa na ƙi ga igore hannunsa ita ga mun mari sai na ringa ganin wasu taurari guda guda na rasa kansa ma wani kayan nan da zan sai ya gani na ne a gada asibiti ana min ƙarin ruwa <laughs> kai to gaskiya ba zan yi da ba ba za ka sake tuka ni ba mu ce mu ya zo ya tsaya bakin

muna cikin tafiya shi kuma ya tsaya ya tsaya mana kan hanya to amma waye ne tsaye ku da ko shi ne ku same shi shi ne a tsaye mun ko ba yadda zan kauce mai き何受けてる何受けてる Don't go down about you will suck much. Kai da yake ba da ita za ta magana ba da ni za ta magana.

mahaukata a wani station mental affected mental sickness take yawa Bakuwa Salmanu Bakuwa Salmanu Wai ina zamani ba Global Supermarket zamu ba? Ina Aljanna ake raba a can An dai ba aljanna ake raba ba wallahi daga nan gida zan yi. In huna a police tun safe? Kan ba. to idan ba za ka kai ni ba sai ka sauke ni in samu wanda zai kai ni kuma ma alƙawarin da muka yi da kai shine za ka kai ni duk inda za ni wani ba amma dai duk abin da ne miki ne miki wannan dai ba zan ba tunda na wuni a police station kuma ban taɓa wuni a police station ba sai a san dinki sai dai in sauka zaki shikenan sauke ni zan samu wanda zai kai ni to an ce yarinya ita ce tsohuwa sai ki sauka ki haɗa min shayi dama ke baiwa ce babu wasalmanu babu wasalmanu da bako a gidan nan za a ji dadi babu wasalmanu daren ɗan ɗan ɗan ba su ga dama ina shan siga ne nake sha gashi da zuma na nake tafe ko ina amma kin ga ita kenan fa ga ma ta ne sai an sake siyo mu kana ji eh na ji to ga iyakar da magana ya ta magana Allah ya sa dai ba da yawan su ba dan na san shi kamar kamar Allah ya kai ki saboda doki mai baki ya fi gudu hmm? saboda na barki kina magana shi dai sa zaki guda ga to shikenan yau ma zan sake raka hajiya yau ma zan sake raka ta supermarket amma in kika ji shiru to sun sake to idan ka sake Salman, Salman,